fitaccen kamfanin fasahar nan mai suna Microsoft zai dakatar da yin na'urar wasannin bidiyo game wato ta Xbox bayan kwashe shekaru goma yana cin kasuwarta. Babban jami'in da ke kula da sashen kera na'urar Xbox, Phil Spencer, ya ce duk da yake na'urar ta shiga zukatan duk ma'aikatan da ke kera ta, gaskiyar magana a nan ita ce ba za su iya ci gaba da kera na'urar ba. sai dai Microsoft zai ci gaba da sayar da sauran Xbox ɗin da yake da su kuma zai ci gaba da taimakon mutanen da ke da na'ura har sai sun kare mutanen da ke da Xbox ba za su samu matsala wajen yin wasannin su ba babu abin da zai canza an fara sayar da Xbox ta farko a watan Nuwamba shekara ta 2005 an kuma sauya mata kamanni har sau biyu inda cikin shekara ta 2010 aka yi Xbox 360 da kuma Xbox 360 Elite a shekara ta 2013. Tun shekara ta 2013 da kamfanin ya fitar da sanarwar ya sayar da Xbox har miliyan 7.2 bai ƙara fitar da bayanan cinikinsa ba. Wannan labarin ya fito ne cikin sanarwar da kamfanin ya fitar. Masana sun yi harsashen kamfanin ya gaza ne dalilin yadda kasuwar kwamfuta ta yi ƙasa, amma kamfanin ya ƙara samun ƙwarin gwiwa ga sauran kayayyakin da yake kerawa.